na'am Allah ya saka da alkhairi sa'annan tambaya ta gaba ita ce shin yana halatta musulmi ya karbi kyaututtukan ahlul kitab lokacin bikin su na shekara shekara ma'ana na kirismeti to tambaya a nan wajen cewa ahlul kitab wato suna bikin Easter ko bikin Good Friday ko bikin Easter Monday ko abin da ya kama da wannan to sai suka suka ba mutum suka yanka dabba suka bashi ko suka bashi kyauta na ainihin abinci ko wani abu yana halatta ya amsa to shegul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama bayan ya ambaci asarai da dama daga sahabbai da kuma tabi'ai a cikin littafinsa iktida'u siratul mustaqim sai ke cewa fa haza kulluhu yadullu ala annahu hula tasira lil id fil man'i min qabul hadiyatihim yace wannan gaba ɗaya yana nuna mana cewa babu tasiri ga idi wajen hani daga karban su. idi bikin kirsimeti bai da tasiri bikin new year bai da tasiri wajen hana karban kyautansu idan suka baka kyauta lokacin kirsimeti ko lokacin new year ko insa ya halatta ka amsa ya kawo ibn taymiya ya kawo asarai na sahabbai yace bal hukumuhu fil eid wa gairu wa a fil eid wa ghayrihi sawa yace hukuncin fil eid wa ghayrihi sawa hukuncin karban kyautansu a lokacin idi da wani idi duk ɗaya ne li'annahu laysa fi zalika i'ana lahum ala shara'ihim fi kufrihim yace wannan ba bai daga cikin taimakon su akan ainihin alamomin addinin su na kafirci kenan shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bayan ya kawo wayannan asarai da suka nuna sahabbai suna amsa tabi'ai suna amsa sai kuma ya nuna cewa ba matsala dan an amsa wannan amsa bai da tasiri wannan amsa ba shi da alaka da taimaka musu akan alamomin addininsu to ibn usaimin Allah ya masa rahama da ya tashi yin bayani akan wannan ce to ibn taymiya da ya ce babu laifi a karbi kyautan su yace amma yayi mamaki ibn taymiya a idan ka karbi kyautan ai kaman ka kara ka ba su izza ne ka nuna kana suna da daraja ne a idan ka to ya za a yi kuma ibn taymiya ya bada fatawa cewa a karbi kyautan su bayan ya san wannan zai kara ba su daraja to ai ibnu Tamiya ya ce wannan bashi daga cikin taimaka musu to sai ibnu usaimin ke cewa ai su sahabbai sun karbi kyauta ne lokacin su suna saman kafiran kamar kafiran suna ba su kyauta ne domin a sasanta domin a dan sassauta musu sun san musulunci na sama to amma mu a wannan zamanin wanda kafirai ke sama mu in ji ibnu usaimin shi yana ganin kara amsa ko ba lura ba yana ganin a wannan zamanin kafirai na saman mu idan kafirai sun bamu mun amsa kamar mun kaskantar da kanmu ne da sauransu to amma a duba wannan dai asalin kyautan ya halarta asalin kyautan ya halarta sai da duba idan wajen karban kyautan zaka wulakanta ko zaka wulakantar da musulunci bai halarta ba amma idan wajen kyautan ba za ka wulakanta ba ba za ka wulakantar da musulunci ba ka daga ainihin kafirci ya halarta karbi kyautan an gane akwai asarai da yawa wanda lokaci ba zai ba mu kawo su ba amma dai ibnu taymiya ya kawo wannan a cikin iktidar ziratul mustaqim mu duba kuma littafin a ahkamu ahalin zimma na al'allama ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama kan wannan sannan kuma a gurguje mu ya halatta mu ba su kyauta a wannan lokaci ya halatta mu musulmi mu ba krista kyauta da kristimeti ko da isa to zance na gaskiya baya halatta to in ka ba su kyauta akan bai ka ba su kyautan ka ba su kyauta kenan kana taya su murna kan wannan mai kan wannan bikin tunda ka je kayi kayi ka shirya wani kyauta musamman ka kai musu me za ka kai musu kana yin addinin nasu ne to saka wannan addini bai shafe ka ba gaba daya baya halarta ka dauki wani kyauta ka baiwa ainihin Kirista a lokacin Kirsimeti ko lokacin New Year ko lokacin kaza <clears throat> amma yana halarta ka ba kafiri kyauta yana halarta amma in ba lokacin su ba an gano wannan ko wato an samu umar umar da wani kyauta da annabi ya bashi na alharini in za mu tuna umar ya je ya sanya wannan alharinin manzo Allah ya fushi da shi sai umar ya je ya dauka ya ba wani dan uwan shi daga cikin mushrikai saboda haka ashe ya halatta mutum ya ba dan uwan shi kafiri kyauta ko ya ba abokin aikin shi kafiri kyauta wannan ba laifi bane insha Allah amma da sharadi ba addini shi bane Allah shi taimake mu Allah ya saka da alkhairi nan tambaya ta gaba malam tana cewa menene hukuncin taya su murnar yin bikin su na shekara shekara wato Christmas eh wannan babu sabanin malamai gabaki daya baya halatta musulmi na kirki ya taya ainihin kristoci murna har ma wasu ce idan ka taya su murna akan kana ganin addini na da kyau ka yarda akwai wanda zai taya su murna yana ganin babu laifi ai su ma suna yin addinin su ne wannan kafiri ne kai tsaye amma ka taya su murna ka san addinin su bai da kyau ka san kuma ba abu ne kawai kayi ne kawai don ka burge su wannan ka zama to fasiki kayi laifi almuhim dai babu wani malami da ya saɓani a iya sani na kan cewa baya halatta ka taya su munnan bikin su an gane wannan ko eh me me kace baya halatta malamai sun yi ittifaki gaba ɗaya bai halatta ka taya su munna na bikin su baki ɗaya an gane to wasu kuma suka ce to ai tunda har ka zo ka ci abincin sa ka taya su munna ka ce to in kai in kai amfani da wannan lawazim din fa to kai ma in har ka sayi abubuwan da suke siyarwa yaya ka taimake su idan ka zo ka siye abincin krista sai mu ce to in muka ɗauki irin wannan wato irin ka duk wanda ya sayi abinci wajen krista ya taimaka krista ya samu kuɗi in ya taimaka krista ya samu kuɗi ya taimaka krista ya je kai kuɗin na wajen coci in ya taimaka kirista ya taimaka kai coci ya taimaka addinin kirista ya ci gaba da wannan kenan duk mutumin da ya sayi magunguna da turawa suke yi ko kafirai suke yi ya taimaka ma addinin su Allah ta'ala kuma ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna wajen da'a da tsoron Allah kar ku taimaka ma juna wajen sako da kuma ƙetare iyaka in an ce za a bi wannan ka'ida to zai zama kusan kowa yana taimaka ma kafirai kenan tunda dai shari'a ta zo ta halarta a ci kada a tsaya wannan tawilin ina fata gane wannan wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta a nan wajen so ka baya halatta ka taya su munna ka kai ziyara ka kai musu ziyara na musamman akwai wanda zai tashi na musamman ya tashi daga gidansa ya kai ziyara wajen wani kirista ko wajen wani bayahudi akan ya zo ya taya shi bikin kirsimeti to wannan kaskanci ne gare ka matsayin ka na musulmi sannan kuma haramun ne abinda ka aikata ya saba musulunci ka je ka taya shi happy christmas an gane ko kuma ka tura mishi ta waya happy christmas in advance ko kaza kaza to duk irin wayannan masu tura-turan happy christmas sun aikata abin da ya saba ma shari'a mai san karin bayani ya duba cikin iktida'u sanadul mustaqim na shekul islam ibnu taymiya yayi bayani akan wannan da akamu zimma na al-allama ibnu al-qayyim al-jawziya duk wannan an nuna baya halatta ka taya kafirai ko ahli kitab ne ka taya su murna akan idinsu eh sai tambaya ta ƙarshe take cewa wasu irin shubuhohi ne wasu malamai ke kawowa gami da abincin ko abin sha wanda kiristoci ke yi lokacin bikinsu. A to yana ganin mun gama yin bayani akan shubuhohin ko? Dama ai magana da suke faɗa su ce ai tun da sun yanka sun kira sunan wani Allah baya halatta a ci. Allah ya ce wa ma uhilla bihi li la?" wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba lalle shi ne sai su kawo wannan na batan gane to ire-iren wa'annan ayoyi cewa abinda aka daga murya aka kira sunan wani Allah da kuma cewa kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah gare shi ba shi ne sai mu ce to ai kuma Allah ta'ala ya ce wala wala tunkihul mushrikati ya tayi uminna a ko wala tunkihul mushrikat kada ku awar kada ku wala tankihul mushrikina hatta yu'minu kada ku auri mushrikai maza sai sun yi imani kaga wannan aya ya hana mu auri mushrikai maza sai sun yi mai sai sun yi imani ahli kitab menene su mushrikai ne su sannan an ce wala tunkihul mushrikat kar ku ainihin aurar da mata mushrikai hata yu'minna sai sun yi imani mata mushrikai kun gane wannan baya halatta a auri mata mushrikai ba auren su to tunda ba auren mata mushrikai ahlul kitab ai mushrikai ne su laqad kafara allazina qalu inna allaha Salihu salasa ko mushrikai ne su to tunda mushrikai ne su ga annabi isa wa qala wa qala al ya bani isra'ila abudu laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu uh, uh, inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko wa qala wa qala wa qala al ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqar harrama Allah alaihi aljanna wa ma'ahu an kaga shi kanshi annabi Isa ya gane cewa abinda suke yi na bautan wani Allah shirka ne ku gane kristoshi mushirkai ne su to tunda mushirkai ne su ya halatta mu aure ƴaƴan su tunda an ce kada mu aure mushirkai mata ya halatta eh ya halatta aure kristoci kama an ce kada mu aure mushirkai wancan am ne wancan hu, makharajul umu, wa ma'ana wa ma'anar kusus. Ya zo am amma wannan nan su din cewa Walmusa wal musanatu minal walmusa na su minal lazina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna hunna an cire shi daga cikin mushrikai ya zama khas an yi tafsirin shi an gane a kamar an ce mana a cikin mushrikai ka ku auri kowa sai ahlul kitab shikenan shi ma a cikin mushrikai ka ku ci yankan kowa sai wa sai yankan ahlul kitab shine ma'anan amanan ayan an kawo wancan am sai aka tafsiri sunan mushrikai na da yawa to sai tun daga Allah ya wada alkitab kitab to su kare ne duk da kafirai ne akwai hikimomin da yasa Allah ya ce a cikin kansu an gane wannan ko to wannan kina ta ce saka shubha ne wanda bai da karfi sosai Allahu a'lam Allah ya saka wa malam da alkhairi anan muka kawo ƙarshen tambayoyi na wannan rana ga duk mai buƙatan karatuttukan malam wa irin wa'annan tambayoyi zai iya zuwa shafinmu na facebook zauren sheikh yahya muhammad asalafi ko kuma ya duba kafan youtube wanda aka rubuta zauren sheikh yahya asalafi je yi satin zai ga karatuttukan malam domin saukewa kuma da saurara allah ya kai mu sati mai zuwa